ji ta yi kamar an ɗora mata dutsen odo a kanta saboda nauyin da kalamansa suka yi mata a gigice ta ɗago ta dubi khalifa jikinta na ɓari na ruɗewa da gigicewa sai da ta ware kanta can nesa da jama'a kafin ta zauna shi ko kalifa ko a rigashi riga bajewa ya ƙara yi a gabanta yana gaya mata duk kalaman soyayyar da ke fitowa tun daga ƙarƙashin zuciyarsa ba daga fatar baki ba sunana ahmad isa koko uh, kamar yadda suna ya nuna ni mutumin koko ne da ke cikin karamar hukumar mulki ta koko bese a jihar kebin najeriya karatun hausa dai wani abu ne da na taso na ga ina yi ban san lokacin da na fara shi ba fi sabilillahi don ba a makaranta aka koya mun ba karewa ma 'yan makarantar a ƙauyenmu in ka bincika za a gaya ma suke taruwa su bani duk littafin da suke ra'ayi in karanta musu tun ban shiga firamare ba da fata za a lura da wannan to lokacin da na zo lagos a muryar najeriya na tara ana gabatar da wani shiri wai shi katibanmu wato marubutanmu kenan da hausa to sai kasance ma'aikatan sashen hausa a wancan lokacin idan wannan yana yi idan zai tafi hutu sai a baiwa wancan shi ma haka ya baiwa wani to sai aka fara samun wasiƙu na zuwa da yake sashen hausa na muryar najeriya tana watsa shirye-shiryenta ne zuwa ƙasashe goma sha biyar na yammacin afirka masu sauraron ta a waje kusan sun fi masu saurari a cikin gida yawa lokacin tana da ƙarfi ƙwarai da gaske to sai ga wasiƙu na shigowa cewa su dai in so samu ne wannan karatun a tsaye da shi guri ɗaya a hannun ahmad isa koko sun fi ganewa karatunsa sun fi jin daɗin muryarsa to akwai wani director a lokacin wai shi biola olasokpe ya ce to ai aikin radio don jama'a ake yi don haka in dai haka ne a tsaye da shirin a hannun ahmad isa tun a wancan lokacin ni a ƙauye ba da abokanai irin 'yan boko ko da yaushe ɗoki nake yi a yi hutu su dawo sai na lura yawancinsu littattafan da suke zuwa da su suna nan cikin akwati sai ranar da za a koma kuma a sake komawa da su ba karanta ya dame su ba ni kuma ba abin da nake so irin in roƙi zaharaddin ya ara mun wani daga cikin littattafan hausa don ba na gane turanci ko na karanta ban san ma'ana ba tun da ban shiga makaranta ba amma na hausan inda ka bani to da yake kuma ina yawan ina haɗawa kwarai da gaske to sai na lura wai duk da irin wannan karatun da bai da ainihin horo mutane na so a haka to kaji yadda abin ya yi ta tafiya ban daina ba tun a ƙauye har kuma na dawo kuma in ce har ma na shiga secondary duk lokacin da babu malami a ajinmu ba ni da hutu ko bacci nake sai an kwakulo ni yanzu in karanta ma 'yan ajinmu ɗalibai 'yan uwana littattafan hausa e wato wallahi sau da yawa na kan so in daina in huta sai na lura cewa abin kullum ƙara son abin da muke aiki misali idan za mu ɗauki birni irin kanon dabo kaga dai duk littattafan nan a can suke fitowa can ake da marubutan can ake aikin littafin mu sai a zo mu saya to tun shekarar 2009 wani inyamuri ibo ya yana da alaƙa da kamfanin sadarwa na mtn sai ya je ya saida musu wannan shawarar cewa idan aka ɗauki shirin nan daga lagos aka kai shi kano ko kuma arewa zai yi tasiri jama'a za su so shi to kamfanin mtn da farko ba su nuna suna da ra'ayi ba amma ya dage ana kiran shi leo ofo ya dage a sai suka ce to bari su jarraba watanni uku ko shida idan ana so za su ci gaba idan ba a so sai a daina ya takaice haka ya zo ya ce in yi shirin yadda ake yin shi a lagos in bashi shi zai kai tashoshin arewa ya tabbata zai yi nasara to a takaice a wannan shekarar 2009 shekarar 2009 ya fara kai shiri na a kano kaduna a maiduguri da sokoto ana kiran shi rai dangin goro to kankace kwabo sai kasance duk wasu shirye-shirye da ake yi na mtn ba inda ake samun martani feedback na cewa don allah daga minti sha biyar kuma yi muna shi minti talatin sai shiri na inda har aka kira ni a headquarter mtn a nan lagos cewa in ba su labari da turanci wai me nake faɗa a cikin wannan abun da na ce wannan shiri ne da ake yi a kusan duk wani gidan rediyon da ke arewa amma inda bambancin yake wajen gabatarwa kamar yadda ka sani a mascom an koya mana cewa akwai presentation akwai performance to yawanci duk presentation ne suke gabatarwa to mu kuma namu kwaikwaya muke yi ba irin sunan da ba a kira ne ba a wancan lokacin dan daudu wane ne wane ne amma kuma da aka lura sai a ga ai ina da iya karya harshen ne daga baya ai ina da tawan muryar wadda in muna magana da kai da ita nake magana ba daudanci a ciki eto eh ko kuma in ce matan suka kwaikwaye ni karka manta na gaya maka ni na faro tun wajen 1986 lokacin da na fara su wayannan ya matan da kake magana kila ma suna a ina suna duniya tare da mu kuma a ina Allahu alam <laughs> da haka sun suka yi min kutse cikin nawa aiki ba ni na kwaikwaye su ba gaskiyan magana ke haka wato kenan kai a sanayyar ka dai kuna cikin waɗanda kuka yanke wa karatun littafin hausa na zube dinnan a rediyo cibi eh to kwarai da gaske amma bisa billahi tun ina ƙauye na san lokacin da ake shafawa labari shuni a rediyo najeriya kaduna na san musa waziri har ɗawa lokacin ya daɗe yana gabatarwa kamin ya ajiye waɗansu su biyu bayansa to kaga ma wata ansa da zan baka a nan tun a wancan lokacin maza ne suka fara kamin daga baya su audu bako da sauransu su ma su yi popularizing ɗin abin su ƙara bunƙasa shi amma gaskiyan magana mu ɗin ne zan ce tunda lokacin daga rediyo kaduna sai mu nan voice of nigeria muke irin wannan karatu kamun duk sauran su kwaikwaya ah abin da kama wuya don kamin daga lokacin zuwa yanzu an ce na karanta littafai sun kai dubu ba za a yi musu ba kar ka manta a yau ina ba da shirin nan a tashoshin rediyo kusan ashirin a najeriya wurare daban-daban kai abin da yawa gaskiya amma wanda ba zan taɓa mantawa ba wani littafi ne da ado ahmed gidan da bino ya rubuta wai shi inda so da ƙauna ah, littafin nan ya taɓa zukatan mutane ba mata ba har maza don bayan an sauke shi kusan wata ɗaya duk inda na zaga a lagos misali inda nake da zama sai na haɗu da wani ko wata su ai ba a taɓa karanta littafi da na zubar da ƙwalla irin wannan littafin ba ya yi nuni da cewa wahala ba ta kisa inje sai dai idan kwana ya ƙare kuma idan dai ɗan adam yana raye to bai fa gama ganin jarabawa ba ai zaradin sai dai a koma mai wutariyar baya gaya maka cewa wallahi a duk lokacin da nake karatu ba na sanin lokacin da murya ke canzawa ni abin da dai na ɗauka duk mai karatu ma haka zai yi wato abin da na lura da shi a nan malam a kullum ba biranen ba ba ƙauyukan ba idan na haɗu da masu sauraron shirina zancen da ya ɗaya ne duk littafin da ka karanta mu sai mu ji daɗinsa ba wani littafi sai ka ji mutum ya ce ni fa littafin nan da kuke karantawa ina fa da kwafi ɗin ko kuma na fa karanta shi amma ni na fi son karatun ahmad isa wallahi wannan kusan har yau har gobe haka zancen yake to dalilin wannan shi yasa ban damu in ce in baiwa wani littafi fifiko kwaya ɗaya in ce shi fi mun daɗi ba wai aiko nan nake shan wuya sabili da uh, karka manta su marubutan galibinsu sun rubuta ne abin nan da bature ke cewa intrapersonal wato ka ɗauka ka karanta don kanka kai mai karatu ni kuma na zo na mai da abin interpersonal ina karantawa don jama'a su ji a rediyo to sau da yawa marubutan za ka ji suna sakin baki su yi ta faɗa abin da suka ga dama da irin kalmomin da ba a faɗa a rediyo ko misalin da ba a yin su a rediyo to kaga bai yi laifi ba don shi bai rubuta don a karanta a rediyo ba yayi ne don wanda zai sai kwafi ya karanta ko tayi ne don wanda zai saya ya karanta so amma ni tunda na ji na gani zan karanta a rediyo kaga ta ya zama min dole kowane shafi sai na karanta na sake karantawa wani lokacin karatu uku ko hudu ma kamin in ciro naman da ke cikin wannan rubutun in zubar da kashi da waye waye waye don a zauna lafiya domin kamar yadda ka sani Uh, a ƙasar hausa har gobe masu sauraro ba ruwansu da marubuci shi mai karatun shi ne mai laifi to ashe ko dole tun da dai karatun nan da muke yi mun lura cewa ba wani abin da bature ke kira age group da za a ce su kaɗai ke sauraro so da yawa an sha gaya min cewa ana saurari da suruka da ɗa da mata da 'ya'yansu gida ɗaya sun haɗu suna sauraro so da yawa kuma za mu haɗu da wani ya ce don allah ahmed ni dai ka gani nan ina jarabar jin labarin ka tare da mahaifiyata da matata da 'ya'yana so kullum fargaba ta kada ka faɗi abin da za mu ji kamar mu nitse a ƙasa saboda kunya ɗaya na farko zagi na biyu batsa na uku personalization irin ka kira sunan wani ko wani gari ko wata jama'a ka alakanta su da wani abu stereotyping ba na karanta mala da wani zai ji cewa a a a ba zan karanta ba kaga amma in na tsallake wurin an zauna lafiya watakila abin da ya sa karatun mu har yau har gobe yake da tasiri kenan ba ma cin zarafin kowa kuma ba ma yadda a wuce makaɗi da rawa ai na yin alaƙar da su kuma akwai dalili kamar yadda muke da kai yanzu idan ka zo ka ce min ga wani littafi da ƙananka ko wani yayanka ko wani ɗan uwanka ya rubuta to fa ka sa ni a cikin wani yanayi domin kai dai muna da alaƙa ta ƙudda ƙudda kai amma ba dole ne mu yi wannan alaƙa a littafin ba domin idan na duba na ga cewa saƙo ko saƙonnin da kake gabatarwa ba su zo daidai da aƙidata ba ni ma ba wai aƙidata ba ra'ayin masu sauraro na ba gaskiya to fa zan yi ma laifi ba zan karanta ba